daga dinga gasar da zarar mun dora sabon shiri a iyafar suka sallama da chief of judges daga nan suka wuce gida ya wuce gida yayin su kuma suka nufi inda bodyguard din suke a tsaye shiga mota da sadiq da kabir suka yi ba tare da bata lokaci ba ko suka ja motar nan sai gida suna yin fakin din motar sadiq da kabir suka fito daga cikin motar cike da nishadi suka nufi faɗin mom kofin ti a hannun amriya sai faman bin nazirar take da shi tana za yi falon da shi sai cewa take don Allah ke bari amma amriya ta ki bari a daidai lokacin kabiru ya sako kafar shi a cikin falon take ko abu mai zafi ya zuba a cikin rigar shi daga lafiyayyen hannun shi ya tare shararawa amriya marici kake tas a aka sai da ya dauke ta da marika har guda uku da hukuncin ta amriya ta yi yayin da hawa yake bin fuskarta ɗagodarnannin idanun shi ya sauke su a kanta yana mai kallonta cikin tsananin kyama da kuma wulakanci kafin da Hussein ya nuna ta da yatsa yana mai cewa are you blind who the hell do you think you are ba ki da hankali ban zama hukaciya dago da idanunta suka yi suma waɗanda suka kada suka jajirtai ta ce don Allah kai ba ta ga ya ƙarashe maganar ba ya sake ɗauka mata wani lafiyayyen mari ta fa ta amriya ta wanda suke mata wani irin raɗaɗi cikin huci kabir ya fara magana da cewa ba a bani hakuri idan aka yi min laifi idan ku zaki cika bar bani hakuri to tabbas zaki dinga shan maraka ne useless woman being a daidai wannan lokacin sadi ya shigo cikin falon shi ma ya tsaya ne gaisawa da mutanen da ke cikin gidan wanda hakan ne yasa ya ɗan yi lattin shigowa falon jiji gashi momi ta tana mai faɗin ba ka cikin hayyacinka ne mom can you imagine what this useless bitch did to me wuce ɗakin ba na son ƙara cewa komai momi ta faɗa tana mai kallon shi but mom gaskiya kuma wace ce yarinyar nan dole sai ta bar gidan nan go to your room dadi ya faɗa samsam babu alamar wasa a bisa fuskar shi tana gama faɗar haka ya shige zuwa ɗakin shi yayin da momi ita ma ta bayan shi oh my god gabe ya faɗa cikin ya matsa fuska yayin da ya kalle shi wajen amriya wacce ke tsugunne tana zubar da hawaye wallahi zaki san na dawo zaki san na dawo gidan nan sai kin dandana Za zaki san da ni kike yi yana gama faɗa ka ya je bangace ta yi nufi ɗakin mom ɗin shi Khalid da Sadin ne suka taso da sauri suka kama Amriya daga ta suka yi suna masu bata hakuri kafin daga nan sanadar suka zo suka wuce zuwa daki da ita rashin ta suka shiga yi dare ce ta kalle ta cikin tausayawa game da cewa ki hakuri amriya kar ki damu Allah zai saka miki hawayen da ke zubawa a bisa kuma tunta ne yasa ta sa hannu tana mai sharewa sannan ta ce Dan Allah ina son na ji na bashi haƙuri cike da mamaki kalisa ta kalle tare da cewa can to Allah ya kiyaye bayan ya gama ki da mararka kala-kala kuma ki ce za ki je ki ba shi haƙuri shi fa ya kamata ya zo ya ki haƙuri ba ke ba sadin da ya shigo cikin ɗakin yana mai cewa amriya ki zo da yana son ka ki tashi amriya ta tafi bayan sadiq nuna mata ɗakin ɗakin da daɗin yake ya sannan shi kuma ya ƙara gaba shiga ɗakin amriya ta ɗauke da sallama a bakinta momi da dadi ne suka da baki wajen amsa sallamar sannan momi ta kalle tana mai cewa zo ki zauna nan amdiya mai dauda kallon sa dadi ga kabir wanda ke zaune kamar mai neman gafara ya ce da shi kabir hakika ka matukar bani mamaki yanzu a shi har za ka iya daga hannunka mai hannunka kamar mace bayan kuma mace ce ta haife ka faɗa sosai dadi ya shiga yi wa kabir yana dakata momi ma ta dora da yi mashi faɗan. shuka kabeji kamar ya nutse a ƙasa saboda tsabar takaici yayin da wata sabuwar tsanar da kuma ƙiyya amarya take shiga zuciyar shi ba ta haƙuri mun ta faɗa samson babu alamar wasa a bisa fuskarta kallon Banda ya watsa amarya sannan ya ce ni this dog ya kare shi maka yana mai nuna kanshi abin da Yusani ya nuna amarya da hannu tas ya ji momi ta ɗauke shi da wani lafiyayyen mare Tare ido waje kabir ya cike da mamaki yana mai dafa kuncinsa gaba ɗaya a halin yanzu amriya ta matukar tsorata da halin da ta ga kabir ya shiga kallon shi da ya tare da cewa ba za ka ba ta ba ko sai na ƙara maka nima da godar da nan idan shi suka yi waɗanda suka kara suka yi jajit sannan ya ce ki haƙuri yana gan faɗa haka ya tashi nufaɗin shi haƙuri sosai su momi suka shiga bawa amriya ita ko amriya ba ta haƙurin su mom da da take ba da yadda za ta cire tsantsar tsanar da kabiru yi mata a cikin zuciyarta take yi da kuma yadda za ta karbi zoben ta salin alin ta kuma koma tekunta za ki iya tafiya mami ta faɗa tana mai ɗan taɓa amarya ganin ta shiga cikin zurfin tunani sosai ba ma ta san abin da suke cewa ba godiya sosai amarya ta sannan ta wuce zuwa ɗakinsu na jira kabar na shiga ɗaki sayar da kali suka taso mishi haikan suna masu yi mishi faɗa yayin da zuciyar kabir sai ba mata farfasa take tamkar za ta fito kirjin shi ta fito tamkar za ta fito kirjin shi ta fito fili ganin yadda idan sai ya kada ya jajin ne yasa suka ja bakin suka shiru kallon kansa kabir ya a madubi yana mai nuna kansa dan yatsa yana mai cewa ni ni yan wamta mara da hannunta saboda wancan, kare titin tabbas yanzu wasan ya fara tsakanina da ke na rantse idan da kika samu mi ta sa hannu ta mare na a fuskata sai duniyar nan ta guntare ki yana ga mafaɗa haka ya fice a matuƙar ce ya fice daga ɗakin gana haka ya sa khalid da sadisu ma suka bayan suna masu ƙwalla mashi kira amma ko tsaya saurare su bai yi ba balle ma ya ji kiran me suka yi mashi amarya na shiga ɗakin ta faɗa jikinsa na tare da fashewa don matsancin kuka su ma sanadar ganin tana kuka ne yasa suka fashe da kuka kafin daga bisani suka fara lallashinta goyi da ta yi sannan ta ce yau saboda ni mum ta ma da dan Allah ina sai in ji in ba shi haƙuri kafin ta gama rufe ta aka banko kofar ɗakin ko da suka yi dago kansa ba suka da kabir sai faman huci da kumburi yake kamar wani murucin maciji Uzgo Amri ya yi tare ya fara jan ta ƙasa. a aka har sai da ya fice da ita daga cikin ɗakin amriya tana son da kwace hannunta amma ta kasa bin bayan su suna jira suka yi suna masu kiran sunan shi yana zuwa ya buɗe mota hadi da jefa ta a cikin motar jiwa ya gurga wasu nadar wani kallo aiko take suka tsaya cak da tafiyar da suke yi babu wacce ta kara motsa kura da taku ɗaya ne shiga motar ya yi mata kisan na ya fisge da gudun gaske gane irin mukun gudun da yake ne yasa Bodiga saurin bude mashi kofa gudun kada ya aka aika a bakin gate din sama sanadarar suka yi suna masu rucewa da wani sabon kukan Kali ne ya daka musu wata gigice tsetsawa wacce yasa da gudu suka bar wajen tashi suka yi tare da nufar ɗakin anta amarya sadu kuwa ɗaya daga cikin motocin gidan suka shiga sannan suka rufa wa kabir baya a bangaren amurya kan banda kakarwa babu abin da cikin ke yi daga can ta juyo ta ɗan kalle shi tana mai cewa dan allah dan allah ka maita ni cikin zai zafin maganar da ta faɗa mashi ne sa shaƙe mata wuya da ƙarfin gaske ƙoƙarin kwatar kanta amurya take yi amma ta kasa bayan ta yi a cikin motar ƙarfi aiko ta saki wata razanar ƙara hannu ya ɗora a saman bakin shi yana mai shi alamar ta yi mai shiru kallon hannun shi ta yi aiko ta ga ta a ɗan yatsan hannun shi rawar bakinta amriya ta yi yayin da hawa yake ta ci tuwa a saman kuncinta wani babban gida ya nufa yana ƙara sa bakin gate hon ɗaya yayi a na biyu kuma mai gadin ya fito da sauri ya buɗe mota bakin space ya nufa na cikin gidan ko ƙara sayin fakin ɗin motar ma bai yi bai fito daga cikin motar da sauri tare da nufar inda amriya take Hudan wacce tare da fuskota yana mai yin wani murmushin yana mai yin murmushin bakin gefe fusgo gashin kan kanta ya fara can ta ƙasa banda iwu da kururuwa babu abinda amarya take saboda tsabar zafin da take ji sikalir kuwa sun yi neman duniya amma ba su kai inda kabir din yayi ba wanda haka sa babu yadda suka iya dole zai koma gida take kuwa suka sanar da dadi abin da ya faru Wani shi dadi ya ciro tare da neman namba kabiru ya shiga kiranta shi ko kabiru yana shiga cikin falon wurgiye da ita yayin da kanta ya je buku da ƙasa dana ana kiran shi ne ya sa ya ciro wayar tare da yin switching ɗinta what dadi ya fata bayan Kabiru ya yi switching ɗin phone ɗin he switch off my phone katse kiran yayi yayin da ya kira Uncle Habib ya sanar da shi cewa ya kira kowa na family. Nadira kuma tana shiga daki kai tsayewar ta dauko tare da kiran mami ta sanar da ita dukkan abin da ke faruwa a gidan. Hankalin mami ba karamin tashi ba. Tabbas mami ta yi da ta sanin barin Amdiya da ta ta zo Abuja. Kowa ka gani a balo hankalin shi a matuƙar tashe yake. Sama kabiri a bisa kujera yana mai fuskantar Amriya sannan ya ce da ita. tunda nake ban taɓa jin tsanar wata mace kamar ke ba tunda nake mun ba taba zagi na ba bare har duka amma yau saboda ke momi ta daga hannun ta samari ni me ya kamata ne miki tashi yana mai kai kawo a cikin falon yana mai za hannun shi yana mai yatsan shi faɗa min me ya kamata ne miki wani irin hukunci ya kamata ne yake a kanki cikin shekaru ka amarya ta kalle tare a cewa dan Allah ka mai da digida wallahi zan tafi in ba muku gidanku cikin zafin ya zaro bel ɗin da ke cikin shi bai wata wata ba ko ya fara zuba mata a cikinta tun amarya na ihu murya tana fita har sai da murya ta shi kuma ta yi ihun ihun baya fata. sai dai yi mata duka mai isarsa sannan ya yi sabon kafar shi tare da bal da ita gefe guda da aba cikin ta tai wanda yake yi mata ciwo da kuma murdawa Ɗaukanta kanta tai tana mai kallon shi a cikin zuciyarta kuwa cewa take wannan shi ne wanda na ce ta. wanda na ce rayuwar shi daga haɗari tabbas na yada na sanin tabbas na yada na sanin ka da nai domin haka da nai babban kuskure ne na aikata a rayuwata a yanzu idan na niyya zan iya kashe ka har lahira babu wanda zai ji ko ya gani amma ba zan iya ba yau da kallonsa ta kan shi tana mai cewa ya kamata ka ji tsoron Allah kal what waye kal are you mad daga ta da hannunsa ɗaya yana mai ƙare mata kallo kafin daga bisani ya ƙara sharara mata wani lafiyayyen mari tun kuɗe ta yi ta faɗi ƙasa yayin da numfashin amarya ya fara fita sama-sama jini ko ta hanci ta baki haka wani kuma ta kayaki biyowa ya ki fara addini in ban ji tsoron ubangiji fito tsoron uban wasanci a halin yanzu numfashin amarya baya fitowa sosai da haka da kyar ma take iya shawo numfashin nata wannan kaɗan kika gani wallahi sai na duniya sai duniya nan ta kakare ki sai na sa kin kin yi da na sanin abin da kika aikata sai kin yi da da kin sanin zuwan ki wannan rayuwar da kika yana gama faɗin haka ya haura saman ce abin shi da jiki amriya ta fara yi yayin da jini yake zuba a cikinta ta fa kujera ta tana son tashi ko wani mugun jiri ya ɗebe ta take ko ta faɗi ƙasa sumamiya fitowa kabir ya sanya cikin ƙananan kaya kananta ya sha a ƙasa babu alamar numfashi a tare da ita ya sa shi murmushi kafin da bisani jawon dogon tsaki game da nufar fridge da ko bottle of water mai matuƙar sanyi bai wata wata ba ko je kwarara mata a cikinta a matuƙar razani kuma a firgice farfaɗo da gudu ta bangaje shi ta faɗa zuwa ɗaki yayin da cikinta ya fara saɓulewa da sauri ta shige wani ɗaki da bata san ko na waye ba tare da saka sakata ta rufo shi a take ko ta fara jan bindin ta da haka da jan bindi ta shiga cikin toilet ɗin tana shiga toilet ta faɗa bathroom ta jan wannan nauyin numfashi a cikin zafin rai kabir ya nufa ɗakin da ya ga amarya ta shiga buga kofar ya kama yana mai cewa ba za ki buɗe ba ba za ki buɗe ba ganin ba ta da shirin buɗewa ne ya sa shi da baya ya fara dukan kofar da kafafun shi kasancewar Allah ya yi da ƙarfi bai da wani dogon lokaci ba ko ya karya kofar banda faduwa babu abin da gaban amriya yake yi Sarin fitowa ita daga cikin ruwan ta ɗauko wani tawal ta fara goge cikinta. Sai dai abin da ya matuƙar ta mata da hankali kuma ya bata mamaki shine ta da kasancewa ta goge ta tsane ruwan da ke cikinta amma har yanzu ta ƙi dawowa mutum. Hawaye ne ya fara bin fuskarta tana tambayar zuciyarta me kuma yake faruwa me yake faruwa yau da ita ta kasa dawowa mutum bayar da amarya ba ta ba amma sam ta kira dawowa mutum yayin da kun yayin da da mugun karfi kabir yake dukan ƙofar har ya ci nasarar karyata ras gaban amarya ya sake faduwa a karo na barkatai kafin da bisani ce na shiga uku shikenan tawa ta ƙare shigowa ɗakin kabir yayi dare bai zame ko ina ba sai tolan kasancewa ya duba ko ina karkashin gado bai kanta ba magana ya fara yi dai a matakar ɓace na mai cewa ba yake zo ki buɗe mun kofar ba kin san dai wannan ba ƙarfi gare ta ba duka ɗaya zan yi ta karye in har na karya kofar nan na shigo ba ta ke ga abin da zai faɗa ki bayan kabir ya samu nasarar karya kofar tare cikin ɗakin ya shiga ya yi duban duniya amma bai ganta ba da aka yi tsaye tole da nufa wani mun kofar nan ba haka bane ke ɓaci amarya kan banda kuka babu abin da take yi ka share wani lokacin ta kasa dawowa mutum ganin baya da za ta yi nesa ta rinsa idanunta ai ko duka ɗaya kabirewa kofar take ko kofar ta balle tsaro idanun shi ya cike da mamaki yayin da gaban shi ya faɗi musamman ganin yadda numfashin amarya ke tashi sama ke fita sama sama jaki kabir ya ja yana mai cewa aikin banza kawai ɗaukar ta yi cancak bai za ko na ba da ita ba sai saman kado yana zuwa ya kwantar da ita ya ficewar shi a ajiyar zuciya amriya ta sauke tare da faɗin na gode ma Allah ta bai ganna a matsayin aljanar roba tabbas za san dawo rayuwa ta ta ƙare to shi me yasa ma baya duk abin da yake min ba na iya rama me yasa nake rabuwa da shi bayan ba haka nake ba domin ba a yi min abai kyali tam kabanta yanke ya faɗi tabbas na san saboda zobe na ne saboda na da yake hannun shi wata zuciyar shi ta bata wannan amsa to yanzu ya zan yi kenan gashi ina buƙatar na shiga ruwa ko dan saboda in samu wannan nauyin da jikin nawa ya dan rage in sai da ta tai saboda yadda take jin tsananin zugi da kuma raɗi a cikin ta tabbas kalkai muku ne sai da zuciyata ta hane ni akan kada in taimake ka amma kuma ɗaya daga cikin ɓangaren zuciyar nawa ya ce in taimake ka gashi ne yanzu ka zo sai wahal da ni kake yi kuma na kasa cutar na kasa ramawa amma dai na yi da sanin ka da duk da ba laifi na bane yanzu ya zan yi tona wai karɓi ma zobe na daga hannunka na koma duniya ta na ma fasa taimakon ka a wajen ƙwar shaidanu tafiya ta kawai zan yi idan na karɓi zobe na na bakka haka dai amarya ta ci gaba da maganta ita kaɗai daga can ta ji an buɗo ƙofar Ka da ya shigo hannun shi dauke da face aid box to ma sauraro bayan ya gama cin zalinta kuma ya dauko face aid box me yake shirin yi mata ni dai ba za a ci a baki na ba kasance da mu a shirin na gaba tun jin yadda za ta kai a cikin littafin na aljanar ruwa ce wanda Aisha Ambi ta rubuta ne kuma bakar sun nake kawo muku shawara na channel ta mu ta Hausa Nobel TV nake cewa idan wannan ne farkon zan ku auna channel tamu to kada na mu subscribe sannan ku ta auna alamar ƙarar sanarwa domin a dinga da ku da samun ɗaura sabon shiri kada ku ta auna alamar laki domin kara mana ƙwarin gwiwa sannan ku sha nan bidiyon ga abokanan ku da su da a huta lafiya